Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a 13 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran. jiya alhamis mutane goma da ke neman tsaya takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat suka tafka muhawara inda suka yi ta juna kan batutuwa masu yawa amurka ta ɗau matakin tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin haka kuma za a ji cewa filin jiragen birnin london ya kasance a buɗe juma'a duk wanda shirin da 'yan rajin kare sauyin yanayi suka yi na kawo tsaiko ga tashi da saukar jiragen a cikin shirin namu na yau za ku ji abin da masana suke cewa game da batun tsaro a arewacin najeriya muna kuma ɗauke da rahoto akan ra'ayin shugabannin jam'iyyar pdp da masu ruwa da tsaki a kudancin ƙasar najeriya akan hukuncin shari'a tsakanin shugaban ƙasa muhammadu buhari da atiku abubakar sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar za kuma mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk wannan sai bayan kun sha labaran. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya lamis ne mutane goma da ke neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat suka tafka muhawara inda suka yi ta caka juna kan batutuwa masu yawa amma sun taɓo mutumin da suke ƙoƙarin ganin sun fitar daga fadar White House a zaben shekara ta 2020 wato shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Sanata daga jihar California Kamala Harris ta zargi Trump da cusa kyama da tsoro da kuma yin karya har guda dubu sha biyu a tsawon shekaru biyu da rabi da yana mulki. Ta ce dalilin kawai da ya sa ba a tuhumi Trump da laifin yi wa shari'a karin tsaye ba ga binciken kwamitin kamfen ɗinsa na shekarar 2016 da haɗa kai da rashi shine saboda wani tsari na ma'aikatar shari'a da ke cewa ba za a iya tuhumar shugaban ƙasa mai ci da wani laifi ba. shi ma tsohon dan majalisar jihar texas beto o'rourke ya ce dan bindigan nan da ya kai hari a garin el paso wanda ya auna 'yan kasar mexico ya kashe mutum 22 a farkon watan agusta ya samu karfin gwiwa kashe mutane ne daga shugaban kasa saboda maganganun da yake na cewa bakin haure na kokarin shiga amurka ta iyaka kudancin amurka da mexico ita kuma sanata amy klobuchar ta jihar minnesota ta cewa ta yi trump ya gwammace ya yi karya maimakon shugabanci amurka ta ɗau matakin tallafa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin jami'an fadar white house sun tabbatar a jiya alhamis cewa an saki dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da wani tallafi na karin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashe ga gwamnati. ma'aikatan harkokin kasashen waje da ta tsaron amurka za su ci gaba da aikin ba da tallafin kudaden daga asusun sojoji da na tsaro ga ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnati gwamnati tana taimakawa ukraine ne a kokarinta na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye haka kuma waɗanda kudaden za su taimakawa ukraine ta gudanar da wannan ayyuka. filin jiragen birnin london ya kasance a buɗe a yau juma'a duk da shirin da 'yan rajin kare sauyin yanayi suka yi na kawo tsaiko ga tashi da saukar jiragen sama ta hanyar sarrafa ƙananan jiragen drone da ba su da matuki ƙungiyar 'yan rajin kare da wato 'yan rajin da ake kira heathrow sun shirya tashin ƙananan jiragen da ake kira drones a cikin yankin filin jirgin har tsawon kilomita biyar dalilinsu shine sun matsawa gwamnati ta ɗauki matakin rage gurɓatacciyar iskar carbon emission amma kamfanin dillancin labarai na reuters yau juma'a ya ce yunkurin ya samu koma baya kasancewa ba a ƙananan jiragen ba kuma duk ayyukan filin jiragen yana tafiya yadda ya kamata filin jiragen ya faɗi a shafinsa na yanar gizo cewa dukkan ayyukan tashi da saukar jirage yana aiki duk wadda kokarin kawo tsaiko ta hanyar sarrafa kananan jiragen a kusa da filin wanda baya bisa doka 'yan sandan birtaniya sun kama mutane biyar a cikin kungiyar masu fafutukar kare haƙƙin wato kare muhallin da ke a hitro a jiya alhamis a wani yunkurin daƙile zanga-zangar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Kasar China ta ce za ta ɗage harajin da ta saka wa kayayyakin da Amurka ke shigarwa ƙasar ta na waken suya da alade da wasu kayan amfanin gona a wani yunkuri na sassauta zaman ɗarɗarɗin da ake tsakanin ƙasashen biyu gabanin tattaunawar cinikayyar da aka shirya yi a wata mai zuwa. Kamfanin dillancin labaran China na shinwa ne ya yi wannan sanarwar yau Juma'a wannan wani mataki ne da ke nuna manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya suka fara ɗauka domin kawo ƙarshen yakin cinikayya da ke tsakaninsu. jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatar cinikayya ta china geopeng ya ce china tana duba yiwuwar sayan wasu kayan amfanin gona daga amurka kamar su alade da waken suya haka kuma jo ya bayyana fatan bangarorin biyu za su ci gaba da samar da hanyar da za ta taimaka gabanin tattaunawar da za a yi a washington dc Shuga ƙarshe shugaban kwamitin harkokin wajen majalisar wakilan amurka elliot engel ya miƙa takardar gayyatar dole ga wakilin amurka na musamman a tattaunawa sasantawa a afghanistan zalmi khalizad da ya bayyana gaban kwamitin ranar 19 a ga wannan wata na satumba domin ya ba da bahasi. shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat ya fitar da wata sanarwa da ke cewa da ke wato caccakar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yana mai cewa shine ya hana kalizat bayyana gaban kwamitin harkokin wajen ya yi watsi da gayyata da dama da akan ba bahasi da bayanai akan tattaunawar zaman lafiya a afghanistan a farkon wannan makon ne shugaban kasa donald trump ya janye zaman tattaunawa da 'yan kungiyar taliban wadda wakili na musamman khalizad yake ciki kusan shekara guda trump ya aika sakon twitter da ke cewa ya shirya tattaunawa da shugaban afghanistan ashraf ghani da shugabannin kungiyar taliban a wajen shakatawar shugaban kasa da ake kira camp david amma ya janye bayan da wani mummunan harin bam da aka kai a kabul A gaida Sarfilo da karanto labaran duniya. To, ya kudancin Najeriya wato shugabannin jam'iyyar PDP sun bayyana ra'ayoyinsu akan hukunci da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke tsakanin shugaba muhammadu buhari da ɗan takarar pdp a atiku abubakar ga wakilin muryar amurka hassan umar tambuwar da ƙarin bayani mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa a kudu maso yammacin najeriya dr etiola feso ne ya bayyana hakan a sanarwar bayan taro da ya karanta a madadin shugabannin jam'iyyar pdp a ibadan the pdp family is that were work progress they thought party was dead and buried but now we're up and doing and we will still do more dr etiola feso ya ce mu 'yan jam'iyyar pdp muna aiki tukuru don ci gaban jam'iyyar suna tsammanin pdp ta mutu an kau da ita kuma za a ƙara aiki don ci gaban jam'iyyar ta PDP a Najeriya. Dr. Peso ya ce duk da shuddukan da sun ka gabatarwa kotu, kotun ba ta yi amfani da su ba, ta kori karar su don haka ba su ji daɗin haka ba, kuma ba a yi musu adalci ba. To ko me 'yan jam'iyyar PDP za su ce a game da kalaman shugabannin jam'iyyar PDP na kudu maso yammacin Najeriya ga wani ɗan jam'iyyar PDP a Najeriya. Sunana Manuga ɗan PDP nan karshen a kele ibadan wannan shugabanni na kudu na nan a ibadan mun ji daɗin matakin da sun ka ɗauka saboda gaskiya kotu ba ta yi muna adalci ba saboda irin abun da mun ka gani na hujjojin da suka ba wa ya kamata kotu ta yi unwan da wannan hujjoji kamar takardun kare makaranta na buhari aka kawo wannan bayani kun ba yi unwan da wannan bayani ba hujjojin da jam'iyyar pdp suka kawo gaba ɗaya ba yi wani da su ba da magudin zaɓe da wasu abubuwa da aka yi waɗanda mun idonunmu sun gani ba aka ganin cewa ita kotu ta yanke hukunci bisa ga hujjojin da aka gabatar mata kotu ba ta yanke hukunci bisa ga hujjojin da aka gabatar mata ba domin akwai hujjoji kamar hujjojin takardun kare makaranta a jam'iyyar PDP ta yi magana akan su ba kawo mata su ba don haka da wannan eh, aiki da kotu ta yi muna mu dai gaskiya bai muna daɗi ba muna cikin zafi rayuwar mu ta kwaci kwarai da gaske kai ai ba lauye bane bale ka san cewa abin da kotu ta yi ba daidai bane eh ni ba lauye bane abin da muka gani da idon mu shi muka yi amfani da shi an su mutane an tusa musu aqidar su ga jam'iyyar jam'iyyar apc ita za ta rike su cikin wani kangi wanda suka ci wanda yake ba gaskiya ba gaskiya ba ai yi muna adalci ba kuma mu muna kira ga mu na jam'iyyar pdp su yi koyi da abin da wayannan shugabanni na kudu maso yamma suka yi a haɗa kai a je kotu a yi bincike na gaskiya wa ya ci zaɓe wanda ya ci zaɓe a doki zaɓe a bashi muna goyon bayan su ce kotun koli su kwata mu da gaskiya. hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. alkali nura da duniya shari'a yau ta sa kowa da ta ka da da ta aji in an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a ji karshen zamani to a gaida hassan umar tambol da wannan rahoton a ƙarshen zagayen da ya gudanar a wasu jihohin arewacin najeriya masanin kimiyya farfesa da ke karantarwa a jami'ar sheikh diop a ƙasar senegal farfesa buba na mewa ya bayyana damuwa game da halin da rashin ilimin matasa yake da shi da kuma jan hankali ga gwamnoni da jihohi da kuma tarayya da su tashi tsaye don magance wannan matsalar wannan ya faru ne daidai lokacin da su shugabannin ah, afirka ta yamma suke shirin taro gobe a kasar burkina faso domin tattauna batun tsaro ga suli muni barma da hirar da ya yi da farfesa namiwa abin ban tsoro a kasar najeriya yau ni a ganina shine cewa akwai yara ƙanana waɗanda ke tasowa basa zuwa makaranta kuma in ma sun je makaranta irin wacce makaranta ce ta allo da sauransu wato in aka tsaya aka yi nazari in ka dibi ɗimbin yawansu to akwai matsala nan gaba saboda duk in ba ba su tarbiyya ta kwarai ba ba ba su wani sani ba wata hikima wannan yara idan aka bar su to ina ganin cewa gobe hatsari ne babban hatsari ne a ƙasar najeriya babban hatsari ne a ƙasar Niger babban hatsari ne a ƙasar kamaru babban hatsari ne a ƙasar chadi mm. babban hatsari ne a ƙasar benin da sauransu duka ma ina iya cewa babban hatsari ne a afirka ta yamma ko kana nufin abin kamar zai matsalar za ta iya shafar sha'anin tsaro kenan ko zaman lafiya sosai ma kuwa saboda ka san shi talaka wanda yake zamana a gidan shi ya zamanto ka tashi da sahe ka hanga nan ka hanga nan kaga baka da inda za ka to kana taka katanga na ɗaya kenan na biyu wani yana da abin shi sai ka kwace kuma an sa a najeriya lalle akwai eh, yanayin kwace tun ba yau ba za su shiga hoshi da makami ana fatan cewa su ma'aikantan eh, najeriya za su sa adalci a cikin yanayin iko idan suka sa adalci kuma su kalli wa'annan yaran tun yanzu tun dare bai yi ba kada wankin hula kai musu an ji bahaushe tun yanzu ya kama su dibe su su nemo ta fannin hanyar da za su bi su ciwo kanta kuma wannan hanya akwai ta shugabanni na farko na najeriya sun buɗe hanya bisa kan haka idan ka diba sardona saboda shi ake ce mishi ai uban yan makaranta uban yan boko to idan ka diba shi ya fara gini amma daga baya sai abin ya taɓarɓare mutane kawai suka bi juya ma irin aƙida wadda shi ya so ya shibka a cikin arewacin najeriya mudun ba su dawo bisa ga irin wannan aƙidar ta sardona za a shiga cikin halin yaya nike yi saboda ka gani dai kamfanoni kamfanoni wa'anda su sardona suka girka a arewacin najeriya yawancinsu duka an rufe su eh, ba aiki zaman kashen wando tun yanzu akwai shi a arewacin najeriya hmm. eh, kai dai yanayin addini ya zo ya shiga halka ga wannan bangare da wannan bangare wannan dariƙa da wannan dariƙa ko kuma in ce wannan eh, eh, hanya da wannan hanya ba jituwa mm. haka ga suna kashe juna alhali kuma 'yan uwa ne kuma idan suka je suka diba suka yi zurfin ilimi an ce ba cilas a addini. Najeriya nan na da tsarin mulki na tarayya. Gwamnatin tarayya ce ko kuwa gwamnatocin jihohi ne suka yi sakaci wajen ɗaukar matakan inganta makarantun da za su karantar da yaran eh, yankin. gaskiya a faɗe ta gwamnatocin jihohi ne saboda me yasa eh, najeriya ma ta hau tafarki irin na tarayya saboda kowane bangare a dafa damo da kitsan kanshi lalle gwamnatin tarayya tana kokari kuma gwamnatin tarayya ba dan jiha kaza jiha kaza ba take a'a tana dan najeriya ne gaba daya wato maimakon ku tsaya kuna najeriya komai ya zo muku da gwamnatin tarayya dan kaɗan ne nan da ke gare ku ya kamata ku zuba shi cikin yanayin tarbiyya cikin yanayin eh, horar da yara cikin yanayin gina wasu kamfanoni da sauransu tsarin eh, tarayya kenan ba wani abu ne amma a gani na har wajen yanayin tsaro ma a gani na ina jin cewa da jihohi ne suka kasa a nan wajen jihohi sun kasa Eh, tunda in ka ɗauki kamar arewacin najeriya ka ɗauki kudancin najeriya in ka je su gwamnonin kudancin najeriya aiki suke wa eh, eh, can kudancin najeriya ko da ibo land ne ko ko yoruba land in ka suna aiki amma muna arewa sai ka ga kawai kwalliya bata biya sabili ba. lallai haka ne ilimi shine jigon rayuwa a gaida sulimu mini barma da farfesa bube na marwa har yanzu dai akan harkar tsaron muke a cikin hirar shi da sashen hausa dangane da batun matsalar tsaro a jihar katsina kuma dan majalisar dokoki na jihar katsina mai wakiltar mazabar bindawa umar aliyu ya yi bayani akan abubuwan da suka haifar da wannan matsalar ta tsaro abubuwan da suka haifar da wannan matsala dogon ah, tarifi ne wanda zai faro tun daga lokacin da aka fara wannan abubuwa na boko haram a arewa ah, maso gabas ta ah, nigeria to daga nan wurin bayan an samu wannan an yi maganin shi ko ya lafa sai kuma 'yan bindiga masu satan mutane da sauransu suka zo suka suka fara a sassa a arewa kamar misali jihar zamfara wadda akwai matsalar rashin ilimi na, na masu yin abun akwai kuma uh, wani lokaci matsalar da za a ce ta talauci wannan abubuwa su ne kamar tarihin yadda abin ya fara kuma ya zama ya fita daga inda uh, zarafin ko kuma inda aka tsammani yake ya yi taururuwa ya taururuwa ya girma ya wuce eh, wurin da ake tsammani yanzu ya kai mu ga irin wannan lokaci na hau'ila'i. To in aka ambaci talauci na lokacin da kungiyar Boko Haram ta fara ta da kayan baya ana batun cewa akwai talauci ana batun cewa akwai rashin adalci amma sanin kowa ne cewa in ana maganan Afirka nan Najeriya ba baya take ba kusan sai a ce ana, ana mana kirari da kasancewa Amerikan Afirka saboda albarkatun da Allah ya zuba ma Najeriya sabili da haka in ana kirga kasashe da suke talauci Najeriya ba ta ciki ko kaɗan. To menene ya sa kasashen da ainihi aka san su a jerin kasashen da suke fama da talauci dinnan nan ba sa samun wannan matsala ya zama mu shine zai zama sanadin ta da kayar baya na waɗannan 'yan bindiga da muke fuskanta to kamar yadda na faɗa kin sani na fara jera su a bisa kan abin da ake ce ma tsari farodi wanda ya fi eh. to ni na fi ganin abin ya fi rinjaya ga rashin ilimi wato ko mm. shine za a ce ma jahilci ba talauci mm. ba talauci mm. shine ya biyo baya amma jahilcin shine mutanen nan da suke an jahilci koyarwa addini an jahilci alhamdulillah an jahilci ilimin boko sannan kuma musamman koyar addini tunda ka ce tushen abin boko haram ya gini mm. a fassarance boko mm. haram Wa ilimin boko haram ne mm. to ba daidai ba ne ba domin shi ilimi duk inda yake musulunci ya ce a neme shi a nemi ilimi in ji annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da zuwa birnin sin ne a lokacin can birnin sin tana nisa kwarai daga saudi arabia to kaga wannan allah ya umarci kuma manzo rama ya ce mashi ya karatu abin farko da aka fara bashi a alkur'ani wato mutum ma ya zo ya ce ilimi eh, eh, haramun ne ya ma saba ma koyarwa addini alhamdulillah ya saba ma koyarwa islama ya saba ma koyarwa duk wani ma irin addini mm. wanda dai aka sani saboda kan ga jahilci shine musabbabin wannan matsala wadda mutanen da suka fara ta sun jahilci abun saboda haka suna da saukin nan da nan a rinjaye su wajen yin abin da yake a sha da sunan wani abu daban wanda zai kai su ga rahama ko kuma ya kai su ga tsira can. Zauna lafiya al'umma. to allah ya kyauta kuma allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu gabaki daya to masu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan sallamar mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Joe Bolton da takaddamar da ta biyo bayan wannan lamari da ya faru. Hukumar masana harkokin siyasa Amurka ke cewa kan wannan kura ta Bolton wani irin tasiri matakin zai yi akan hudun diflomasiyyar kasar da sauran kasashen duniya musamman ma kawayen Amurka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To a dai ranar talata da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ya sallami mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasar John Bolton inda ya ce ya faɗa mai baya bukatar aikinsa domin baya gamsuwa da irin shawarorin da yake bayarwa saboda haka ya nemi ya miƙa takardar murabus ɗinsa. shugaba trump ya kuma nuna godesa ga bolton kan irin gudunmawar da ya baiwa ƙasa inda ya ce a mako mai zuwa zai sanar da sunan wanda zai mai gurbinsa to yayin wata ganawa da yi da manema labarai a ranar da aka salmi bolton mataimakin sakataren yada labarai a fadar white house hogan gidley ya ce ana yawan samun sabanin ra'ayi ne tsakanin shugaba trump da bolton ya ce batutuwan da bolton ya sa a gaba da manufofinsa ba sa daidai da na shugaban kasa kuma kowane shugaban kasa mai ci na da 'yancin ya saka wanda zai kare mai manufofinsa a wannan mukami amma an gaza samun hakan shi ya sa shugaba trump ya ɗauki wannan mataki jim kaɗan bayan sallamar bolton rahotanni da dama sun yi nuni da cewa wannan mataki zai iya shafar manufofin trump a ƙasashen ƙetare amma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya nuna akasin haka uh, uh, ya ce ba na tunanin wani shugaba a duniya zai tsammanin cewa saboda wasu mu sun tafi manufofin shugaba trump za su sauya ta kowace irin hanya sai dai a martanin da ya mayar cikin gaggawa a shafinsa na twitter bolton ya ce ni ne na miƙa buƙatar zan ajiye aiki na sai shugaba trump ya ce min za mu tattauna da safe to korar da trump ya wa bolton na zuwa ne bayan da aka soke wani zaman tattaunawa da ƙungiyar taliban a nan amurka ganawar da za ta mai da hankali kan yadda dakarun ƙasar za su janye daga afghanistan sai dai rotanni sun yi nuni da cewa bolton baya goyon bayan wannan zaman todd belt malami ne a jami'ar george washington da ke nan amurka ya ce akwai alamu da ke nuna cewa matsalolin da aka fuskanta sun samo asali ne daga rashin jituwar da aka samu da bolton bayan da trump ya yanke shawarar soke zaman tattaunawar da taliban uh, to har ila yau sallamar ta bolton na zuwa ne a daidai lokacin da ake kokarin bin hanyoyin diflomasiyya. wajen warware rashin jituwar amurka da kasashe irin su koriya ta arewa da iran alex vatanka jami'i ne a cibiyar middle east institute da ta kware kan harkokin yankin gabas tsakiya John ce Yace shi Bolton so yake a samu sauyin gwamnati wanda shi ne babban al'amari dangane da kasar Iran. Yanzu tun da ya tafi za a janye batun sauyin gwamnati a cikin zaben da Amurka ke da shi. Hakan kuma na nufin akwai yiwuwar a samu damar tattaunawa tsakanin hukumomin tehran da na washington to shin kowane irin tasiri sauye-sauyen jami'an gwamnatin amurka ke haifarwa ga abin da todd belt ke cewa ya ce kawayenmu ba sa son irin wannan sauye-sauye a gwamnatin suna so su ga gwamnati tana magana da baki ɗaya amma ba sa ganin hakan a wannan gwamnatin to a dai watan maris din bara shugaba trump ya nada john bolton a mukamin domin mai gurbin hr mcmaster wanda tsohon janar din soja ne mutum na farko da trump ya so ya rike mukamin shine michael flynn wanda shi ma tsohon janar ne wanda kuma ya kwashe kasa da wata guda a mukamin kafin shi ma trump ya sallame shi to a halin da ake ciki dai an naɗa charlie kupperman a matsayin mukaddashin mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a cewar fadar white house To abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara, Jeff Costa, Michael Brown, sai kuma Julie Lesus Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta da Mahmud Lalo sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. yabangwani ya zama dole. Na fara da wannan karin magana ne ba don komai ba illa mu yaba wa gwamnan jihar zamfara na mai da malaman makaranta kimanin dubu biyu da saba'in waɗanda aka kora a lokacin mulkin tsohon gwamnan jihar daga ƙarshe nake addu'a allah ya ƙara wa mai girma gwamna lafiya da kariya Sakonmu na gaba ya fito ne daga baban gida AA Dogo ya ce don Allah ku bani dama in yi kira ga mahukuntar mu Najeriya da su gaggauta ɗauko al'ummar ƙasar nan da ke zaune a ƙasar Afirka ta kudu domin tsirar da rayukansu. Allah ya bada ikon taimaka musu amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Abubakar Ibrahim Girgir ya ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar Yobe da kuma hukumar bada agaji da su gaggauta kawo ziyarar gani da ido a karamar hukumar unguru domin gane wa idan su kayayyakin tallafawa da aka bada don a rarrabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa amma har yanzu ba a rarraba kayayyakin ba alamun dai so ake a yi sama da faɗi da kayan sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Hussaini abba damban ya ce ya salam muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a kasar iran a wani turmutsi yayin muzaharar juyayin ashura allah ji kansu ya kiyaye na gaba amin to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke mu huta lafiya juma'a mubarak madalla a gaida binta yasiru kamun mu yi sallama gasar filo da tushen mahimman kanin labaran jiya alhamis ne mutane goma da ke neman tsayawa takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar democrat suka tafka muhawara inda suka yi ta caka juna kan batutuwa masu yawa amma sun taɓa mutumin da suke ƙoƙarin ganin sun fitar daga fadar white house a zaben shekarar 2020 wato shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican sanata daga jihar california kamala harris ta zargi trump da cusa kyama da tsoro da kuma yin karya har guda dubu goma a tsawon shekaru biyu da rabi da yana mulki amurka ta ɗauki matakin tallafa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kuɗaɗen da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin jami'an fadar white house sun tabbatar a jiya alhamis cewa an sake dala miliyan 250 ga asusun ma'aikatar tsaro ta amurka da pentagon da wani tallafi na ƙarin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga gwamnati. filin jiragen birnin london ya kasance a buɗe yau juma'a duk da shirin da 'yan rajin kare sauyin yanayi suka yi na tsawon wato na kawo tsaiku ga tashi da saukar jiragen sama ta hanyar sarrafa ƙananan jiragen drum da ba su da matuki a gaida sarfilo ta takaitattun labaran kafin mai sallama da ku kuma muna mika sakon mu ga iyalan marigayi alhaji aliyu ambusa da ke garin ambusa a jihar kebbi wanda ya yi allah yi wa rasuwa ranar laraba allah ya ji kansa ya kuma kyautata mu ƙarshen To yanzu inda za mu dasa aya kenan sai kuma shirinmu na ƙarshe a wani yau inda za mu ji ra'ayoyinku akan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin gumar da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Grisham da kuma injiniyanmu na yau ni Aisha Mu'azu ke cewa mu huta lafiya.